masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun da muka faro a makon da ya shige na Malama Firdausi matar marigayi Ado Shehu. Kanin wani ɗan majalisar jihar Bauchi mai suna Yakubu Shehu Wowo wanda a baya rasuwar mijin nata aka kwace mata 'ya'ya ciki har da wata mai shan nono. Daga bisani sai aka zo da labarin cewar ɗaya daga cikinsu ta rasu wato babbar mai shekaru hudu da haihuwa. Yau za mu taso kan tambayar da Abdulhab yake mata kan ko shi dan majalisa Yakubu ne yake rike da 'ya'yan nata tun daga lokacin da aka kwace su. To da ya ɗauki wannan aka ɗau wannan a hannunsa ne suke duk wannan tsawon lokaci? Eh suna hannunsa ne. Hmm, kamar sun kai wata nawa shekara nawa adadin da ya zama su. Yanzu a hannunsa sun kai shekara ɗaya da wajen wata bakwai a gurinsa kenan. Hmm, hmm. tokin ce shi yaron mai gidanki ya shi ne kirawo ki ke gaya miki a rasuwan wannan yataki kaman a ranar ne aka sai da miki ko kuma dai sanda bayan da ya dan samu wasu kwanaki eh ce mun yayi yau an kira shi a waya ɗazu wani ya shigo yake gaya mishi cewa allah ya mana na rasuwa tunananki mm-hmm. shi ma wallahi na ce ba ta da lafiya ne wai wallahi shi ma bai sani ba kawai an zo ne an gaya mishi cewa allah ya mata rasuwa to daga nan ne yan uwana suka je gidan don su tabbatar da cewa ta rasu ne suka same su wai sun dawo daga makabarta daga nan yan uwana suka buƙaci ganin ita ƙaramar yarinyar wanda ta saura su masu gidan sun ce an fita da ita ƙaramar kenan akan washi gari da su dawo da su ganta saboda su ba 'yan gari ba ne za su wuce washi gari yar ma'aifiyata ta dawo gidan don ta ga ita karamar kenan ta dawo sai aka ce mata tana gidan ita mara miji nan kenan ita ma ta je gidan duk dai ta samu wani kyakkyawan labari akan ita karamar da ake cewa tana nan din ba babu wanda ya ganta babu wanda ya san ita ma wani hali take ciki to bayan da kuka je rasuwanta mm. me kuka akwai su matakai da kuka ɗauka ko kuma dai kawai kun haƙura shi kenan yarinya ta rasu allah e bayan da muka ji rasuwan nana shine kenan muka ɗauki matakin hukuma su shiga cikin maganan don su tabbatar mana da mutuwanta ne ko kuma ta yi ciwo ne ko wani abu ne ya same ta makamancin haka tunda mu ba mu san wani abun da ya same ta ba mu dai mutuwa kawai muka ji an ce ta kwanta wai ta kwanta bacci shi gari sun tashi sun same ta a gawa to me hukuma suka yi akai to hukuma dai yanzu sun yanke hukuncin akan za a je a ga kabari na yarinya hmm. mun je ganin kabari da ni da hukuma da shi wato yakubu won kenan to mun je amma actual ba mu ga kabarin ba don shi ma ya ce ba zai iya gane ita kabarin na na aisha ba kuma mun kira masu gadin makabarta a jikin suna na mutuwan yarinya mun samu sunan kanwanta ne aka rubuta akan takardar ba sunan ita yar ba da ta rasu har sai suke bukatan ya gyara sunan saboda ba kanwan ba ne ta rasu yar ne amma dai ba a gane kabarin ba sai dai ya ta ya kawo ko su masu aikin magabatan da su iya gane kabarin to a lokacin da yake aka yi wannan rasuwa dole ne ya zanto dai za a yi mata sallah kuma kyautuwa ma a ce an faɗa ma mutanen gidanku ko a zo a yi sallar janazan tare duk ba yi wannan ba ne gaskiya mu babu wani a cikin yan uwana da ya samu sallan gawar ita yarinya hmm. hasali ma ni ban ga gawar yarinya ba ban ganta ba kawai ni tun daga ran da ya ɗauke ta sai ran da kotu ta umarce shi da ya kawo su a gansu bayan nan ni ban sake ganin su ba har randa ya zo aka sanar mun da rasuwan ita na na aisha da aka ba da wannan umarni na ajiye ku duba eh, gawar ko kuma kabarinta a nan ana nufin za a tono ne a tabbatar da ita ce ko kuma dai ne aka umarni ci su eh, 'yan sanda kenan da kuka tafi da su wajen eh an umarci 'yan sanda ne da su je su tabbatar da kabarinta da kuma sunanta na list na makabarta da ake sawa to shine mun je an samu list din makabarta an samu sunan kanwarta ne a jikin list din makabarta kenan to kabarin ne dai har yanzu ba a gane kabarin ina ne kabarin nata kenan a yanzu wani rahoto kenan aka koma yanayin ofishin 'yan sanda aka gaya musu kan wannan ziyara da kuka je makabarta eh to mun koma ofishin 'yan sanda da photostat na sunaye na list na makabarta sannan su sun ba da sun ba mu kwanaki kamar watan da na mu shiga da kwana biyar kafin sun gama binciken da za su yi akan maganan kabarin watan august eh. kafin sun gama binciken biyar watan august kenan hmm. hukuma haka suka ba umarni to yanzu a watan da yake kama wannan kenan biyar ga wata za mu koma mu ji yadda su suka gani sun ga kabarin ko ba a gani ba don an umarce shi da ya zo da limamin da ya yi sallan gawa sannan da waɗanda suka halicci sallan gawa to mu wannan tseren da muka koma da labari wato inda ake aka tsaya kenan mm. a ji a duba kabari sannan a kawo wa'anda yake ko suka yi limancin wannan sallar gawa da ma wasu ko shaidu wanda su gani a kai eh. to yanzu zan so in ji kuma daga bakin mahaifiyarki to a hajiya ko za ki gabatar mana da kanki salamu alaikum suna na salamatu umar ni ce mahaifiyar firdausi matan ado shehu marigayi wanda ya rasu a nan garin bauchi kanin yakubu dan majalisa me kika sani a dangane da wannan yanayi da yarki ta shiga gaskiya ta shiga mun shiga don ce tukan tashin hankali tunda ni tunda nake taba ganin irin wannan yanayi ba muna zaune sai ga yassa ta ce yakubu wani ya turo ta ta dauki yarinya ta ɗauki yarinya to sai na ce ban san hujjansu na daukan yarinya ba mai bi wani magana suka ji kuma ba su zo sun same mu sun zauna da mu ba akan cewa me dalilin da yasa da a dauki yarinya tunda in da a dauki yarinya dole a ce akwai hujjoji mm. a'a ya la'alla mu din nan akwai karancin tarbiyya ko karancin addini ko kuma hauka ko wani abu dai wanda ya shafi haka to duka mu ba san me dalilin su na daukan yarinya ba da suka dauki yarinya sai na ce to aje shi tunda su sun nuna basu da wani babba a tare da su balle su turo ya zo ya same mu a zauna sai na ce to aje shari'a kamishin bi da su bi da su da hankali a gurin su faɗi dalilin su na daukan yarinya tunda gurin gudi ne na sulhu to da aka je sai aka yi tamfarin karan aka kori karan ba a shaurare ta ba to da mutane suka yi ta haɗa da Allah sai na ce to a kyale su na tashi da kaina na je har gidan Yakubu akan ba shi hakuri game da abubuwan da suka faru ya zazzage ni ya sa hannu ya kwace yarinya mai shan nono a hannuna to daga nan ne sai uwan ta ce to tunda abu ya zama haka ita ba za ta yadda ba za ta kai kotu to ta kai kotu Allah da ikonsa alkalin ya iya bakin kokarin sa kuma ya yanke hukunci akan a dawo mana da yara hmm. amma abu bai yiwu ba sai ya nuna mana cewa shi akwai mulki a hannunsa yana kuma da yanda dai sai je jingina kara to daga nan ne har yau sake ta da karan ba wanda mu bamu sani ba kawai haka kurun muna zaune kawai sai muka ji wai yarinya ta rasu ba ciwo ba komi bamu san a'a me yake faruwa ba tunda ya hana a shiga gidansa wanda ran da na shiga gidansa har yana ce da uwar yaran ne ta shiga gidansa da ya mata wulakancin da hatta mutu ba za ta manta ba Masu sauraro za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin 'yan uwan marigayi Ado Shehu game da wannan batun a cikin shirinmu na gaba. A huta lafiya.